jama'a saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo biyu a a cikin shirin sa na rana na yau litinin muhammad aminu ke muku sallama kuma zai kasance tare ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauki da su da farko dai kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga nan sai mu kawo muku shirin na labaran wasanni bayan shi sai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa sai da kafin nan bai mun fara kawo muku shirin na ko kun san tare da abdullahi saluhu katsina ai saurari lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha tara ga watan Fabrairun shekara ta 2024 wanda daidai da tara ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan Fabrairun shekara ta 1997 tsohon shugaban kasar china ding xiaoping wanda kuma ya kafa asasin cigaban tattalin arzikin kasar china ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi na cigaba mai yawa a lokacin shugabancinsa shugaba ding ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda yake hada da haƙi da gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar china a cikin harkokin kasuwanci da kasashen duniya ding ya sauka da kan kujerar shugabancin kasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau shekara ta 1997 da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 551 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haife nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko dai ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma bangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a bangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin roma na kasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma duk da haka dai yana gudanar da bincike mai zurfi kan ilimin taurari inda shekara ta biyar da uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da littafinsa wanda ya rubuta akan yadda ƙasa da taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ya rasu a ranar 24 ga watan mayan shekara ta 1543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 labarun duniya da farko ga kanunsu sojojin yaman sun kai wa jirgin ruwan burtaniya hari tare da harbo jirgin sama maras matuki na amurka har-haren 'yan gwagwarmaya sun yanke wa 'yan sharori zauna 120 wutar lantarki jamhuriyar nijar za ta baiwa kasashen afirka hudu makamashi yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun sojojin yaman sun kai wa jirgin ruwan birtaniya hari tare da harbo wani jirgin sama maras matuki na amurka a wata sanarwa da sojojin kasar yamman suka fitar a yau litinin sun sanar da cewa sun kai harin ne akan wani jirgin ruwan birtaniya mai suna robimar kamar kuma yadda suka harbo jirgin saman mars matuki na amurka samfurin mq9 kakakin sojan yamma janar yahaya sari shi ne sanar da cewa sojojin kasar ba za su yi taraddudi ba na ci gaba da kai wa jiragen ruwan haramtacciyar kasar isra'ila da masu alaka da ita hari ba har sai an kawo ƙarshen yakin gaza. tun farkon yakin gaza ne da sojojin kasar ta yaman suka shiga cikin masu kawa manufofin haramtacciyar kasar isra'ila har-hare ta hanyar harba makamai masu linzami da jirage marasa matuki zuwa yankin iliyat hakanan kuma sun hana jirage ruwan haramtacciyar kasar isra'ila da masu kai musu haja wucewa ta babul mandab da ke tekun red sea china ta ce tilasta falasinawa yin hijira shine zalunci mafi daɗewa a duniya ministan harkokin wajen kasar china wang yi wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron harkokin tsaro na shekara-shekara da ake yi a munich a ƙasar jamus ya ce an tilasta wa zuriya bayan zuriya ta falasinawa yin hijira kuma har yanzu ba su iya koma gidajensu ba wanda hakan shine zalunci mafi daɗewa a tsawon tarihin duniya wang ya kuma ce faɗan falasinawa da isra'ila da ake a wannan lokacin da kuma yadda ya faɗaɗa zuwa tekun red sea wani dalili ne kwakwara da ke nuni da cewa batun falasɗinu yana da matukar muhimmanci a wannan yanki na gabas ta tsakiya bugu da ƙari ministan harkokin wajen ƙasar ta china ya yi kira da a gaggauta a kafa wa falasɗinawa ƙasarsu ta ƙashin kansu har ila yau ministan harkokin wajen ƙasar ta sun ya ce a tsawon lokaci ƙasar china tana tare da yin kira da a shimfiɗa adalci kuma tana aiki tukuru domin ganin an kare rayukan fararen hula ministan harkokin wajen na china ya kirayi amurka da ta zage damtse domin ganin an tsagaita wutar yaƙi da kuma kafawa falasɗinawa ƙasarsu to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran hare-haren hezbollah da sauran 'yan gwagwarmaya sun yanke wa 'yan sharauri zauna 120 wutar lantarki kafafen watsa labaran haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa a halin yanzu da akwai 'yan shahararri zauna 120 da ba su da wutar lantarki bayan abinda suka riya cewa lalacewar cibiyar samar da wutar lantarkin ce ya haddasa yankuna da aka yanke wutar lantarkin sun hada da askalan bata takfa har da daimona sai safar da haifa sai kuma matsugunin yahudawa 'yan shahararri zona na farko da aka kafa a yayin kirkirar haramtacciyar kasar isra'ila da shine rishon le sion a gefe ɗaya ƙungiyar hezbollah ta lebanon ta kai wasu jerin hare-hare a kan sansanonin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da ke matsugunin shatula da alsamaka sai kuma rufsatul alam har-haren sun yi sanadiyar kashe da kuma jikata 'yan mamaya da dama jamhuriyar Nijar za ta bai wa kasashen afirka hudu makamashi a wata sanarwa da ma'aikatar makamashi ta kasar chadi ta fita ta ambaci cewa an cimma yarjejeniya ta share fage a kan yadda jamhuriyar Nijar za ta samar mata da makamashi na diesel da kuma wasu kasashen da su ne burkina faso da mali ministar makamashin kasar chadi ta kuma ce ana kuma tattaunawa yanzu haka akan yadda ita ma ƙasar togo ta rika samun makamashi na diesel daga jamhuriyar niger wannan dai ita ce jejeniyar ta farko da aka kulla tsakanin jamhuriyar niger da waɗannan ƙasashen hudu na afirka akan makamashi tun daga shekara ta 2011 ne da jamhuriyar niger take fitar da makamashin man fetur da diesel da yawan su ya kai ganga dubu a kowace rana kuma an fara shimfiɗa bututun da zai ɗauki man fetur daga ƙasar ta nijar zuwa ƙasar benin mai makwabtaka da ita wani bayani da hukumar ƙasar ta fitar ta nuna wata dama ta zuba hannun jari da zai kai dala amurka biliyan hudu domin bunƙasa rijiyar mai ta adagam hakanan kuma zuba su kudaden da za su kai dala biliyan biyu da uku da hakan zai bayar da damar shimfiɗa bututun da zai rika jigilar man fetur ɗin da gangar da za a rika fitarwa ta karu zuwa dubu ɗari da goma daga cikin za a rika sayarwa da ƙasashen waje ganga dubu casa'in to ƙarshen labarun duniyar kenan yanzu kuma sai a saurari shirin nan na labaran wasanni labaran wasannin mako. rahim matasa da sauran masu wasanni motsa jiki assalamu alaikum mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu wasanni sun da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwanan shirin inda za mu fara da kasashen nahiyar afirka inda za ku ji cewa matsayin ivory coast ya yi sama da mataki goma a jerin kasashen da suka fi iya taka leda a duniya ba lashe kofin nahiyar afirka na afcon na shekara 2023 da ta yi Najeriya ta buga wasan karshe a gasar ta AFCON matsayinta ya yi gaba da maki goma sha hudu. Sufa Eagles yanzu tana matsayi na 28 duk da cewa ta yi rashin nasara a ranar Lahadi da ta gabata da ci biyu da ɗaya ta kuma koma matsayi na uku a nahiyar afirka angola ta kuma matsayi na 93 daga da hudu bayan rashin nasarar da ta yi a wasan kusa da na ƙarshe matsayin tunusia da algeria ya yi ƙasa da matsayi sha uku sun koma na arba'in da na 43 bayan cire su da aka yi tun a mataki koko matsayin rukuni a gasar ƙasar morocco ce ke jan ragamar ƙasashen afirka yadda take matsayi na ɗaya a duniya kuma ta kowa matsayi na sha biyu bayan fitar da ita da aka yi daga gasar afcon a mataki na goma sha shida senegal tana matsayi na sha bakwai bayan ce ta da mai masaukin baki ta yi a mataki na sha shida matsayi na goma na farko da fifa ta fitar bai sauya ba yana nan kamar yadda yake bayan kammala kofin duniya na shekara ta 2022 inda argentina na sama yayin da faransa ke biye mata sai kuma kasar ingila a matsayin ta uku To ga jerin kasashe goma na Afirka da aka fitar a sabon jadawalin na FIFA. Morocco ce ta ɗaya Afirka ta sha biyu a duniya, Senegal ta biyu a Afirka ta sha bakwai a duniya, nigeria ta uku a Afirka ta ashirin da takwas a duniya. Ƙasar Masar ta hudu a Afirka ta talatin da shidda a duniya, sai ƙasar Ivory Coast wanda take ta biyar a Afirka ta ashirin da talatin da tara a duniya. kasar tunisia ce ta shida afirka ta 41 a duniya sai kuma algeria ta bakwai a afirka ta 43 a duniya mali ta takwas a afirka ta 47 a duniya kamaru ce ta tara a afirka ta 51 a duniya kasar afirka ta kudu ta goma afirka ta 58 a duniya 'yan wasan nasu aigus da masu warar da su sun isa gida ne dai lokacin da suke shan yabo da kuma shan suka a lokaci guda musa ya kwallon kafa a Najeriya sun so ganin kasar ta samu nasarar lashe kofin a karo na hudu sai dai haƙa bata cimma ruwa ba. Mai masaukin baki kasar Ivory Coast wato ta kawo Najeriya cikas a wannan burin nata inda ta doke Sufa Eagles din da ci biyu da ɗaya. A farkon abin da shugaban farkon abin da shugaban kasar yayi shine karrama ilahirin tawagar da lambar yabo ta Member of Order of Nigeria wato MON wannan lamba ita ce ta farko a cikin matakin lambar yabo ta ƙasa ta najeriya shugaban najeriya ya kuma sanar da bayar da kyautar fili ga dukkan 'yan wasan a birnin tarayya abuja nan take ministan birnin tarayya abuja nelson wike ya raba wa tawagar ta sufa eagles takardun mallakar filaye. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar asiya inda zamu fara da kasar iran kuma zaku ji cewa iran ta samu nambobin yabo guda hudu a gasar wasannin tsere-tsere na asiya a rana ta biyu a wasannin tsalle-tsallen ne tawar kasar iran ta samu lambar yabo ta zinariya a bangaren maza haka kuma bangaren mata su ma basu a baya ba inda suka samu lambobin yabo na zinariya azurfa tagulla dukkan su guda ɗaiɗai. kimanin 'yan wasa 400 ne suka fito da kashe 26 domin halartar wannan gasar gasar karo na 11 an gudanar da ita ne a filin wasa na inkilab sport complex da ke nan birnin tehran Ƙungiyar ƙwallon kafa ta alhilal ta yi nasara kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sefahan wato a wasan ƙwallon kafa ta ƙalubale ta nahiyar Asiya. Mai hosa togar ƙwallon kafa na ƙasar Iran Amir Galanios zai ci gaba da kasancewa a matsayin mai horas da 'yan wasan na iran har zuwa nan da shekara ta 2026 kocin dan shekara 60 da haihuwa an sanar da shi a matsayin koci ne a watan maris shekara ta 2023 kuma ya kai tawarar kwallon kafa ta kasar iran matakin kusa da na karshe a kasar kwallon kafa cin kofin asiya bayan da ta shaka shi a hannun qatar da ci uku da biyu ga kaɗan daga cikin wasan da za a buga a gasar premier league ta kasar iran a ranar laraba 21 ga watan Fabrairu za a buga tsakanin Gulgahar Sirjan da kuma Pekan sai kuma Istiklal ta Kuzistan ta kece Rain da Aluminium Iraq. Ita kuwa Sajima Zandaran ta buga da misra Sanjani. Fesfolis kuma ta kara da Tarakto a ranar Alhamis kuma Habadar ta kara da Shams a Zarkazvin. Ita kuwa sana'atu nafta Abadan ta kara da Fulad. Malaban ta kara da Istiklal. Sai dai har yanzu ba a ayyana ranar da Sifahan za ta buga da Zubahan ba. Yanzu da Istiklal ita ce akan gaba da maki 35 yayin da Sefahan take bi mata da maki 31 a matsayin ta biyu. To yanzu kuma mu tsallaka nahiyar turai domin jin irin wani da ake toyawa. An dakatar da wani ɗan kallo shiga stadium bayan ya ci zarafin dan wasan liverpool muhammad salah joel brewis ya daga murya yana kalaman cin zarafi a lokacin da aka kira sunan salah anfield a ranar 21 ga oktoba kafin wasan hamayya da everton haka kuma mai goyon bayan everton ya yi alamar cin zarafi da ya tsarsa kan hadarin da ya faru a filin wasa na Haisel. kimanin mutum 33 ne suka mutu a wani turmutsi da ya faru kafin fara gasar cin kofin zakarun turai wato european cup a shekara ta 1985 lawton za ta karɓi kuncin manchester united don buga wasa mako na 25 a gasar premier league a ran lahadi mai zuwa manchester city da chelsea sun tashi canjaras 1 ɗaya da ɗaya a wasa karo na 25 a gasar premier league da suka buga a ranar lahadi a ittihad chelsea ce ta fara cin kwallo a hannun raheem sterling minti na 42 suka je hutu kungiyar Stamford Bridge ta ci ɗaya da babu. Stalin ya zama na farko da ya ci City a gida da waje a Premier League. kungiyar da ya baro ya koma Chelsea ta taka leda. Ɗan wasan gaban Napoli da Nigeria striker Victor Osimhen mai shekaru 25 shine kan gaba cikin 'yan wasan da Fasan jaman ke hari domin maye gurbin ɗan wasan gaba na Faransa mai shekaru 25 Kilin Pepe bayan ya shaidawa kungiyar cewa zai raba gari da ita a ƙarshen kakar nan ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan munich na son raba gari da kocin ta thomas tuchel a wannan bazarar kuma tana son hamaya liverpool kan kocin baya leverkusen jabi tsohon kocin jamus da bayan munich hans flick na cin wanda ba su ke tunanin ɗauka don mai gurbin jabi yayin da bayan munich ke tunanin ɗauko kocin mai shekara hamsin da takwas idan ta kori tuchel thomas wurare duka duka iya abin da ya so ke na a cikin shirin amma kafin nan za mu jarin mu shirin a nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. To da ƙarshe sai shirin na kiɗa-kiɗan Iraniyawa da fata masu zama kuma za su ji daɗin shirin. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari, assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya kitso muku mai samu afi ni da mijin irin waƙar da ya tanadar da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin wannan waƙa. Hey, mama. تو گفتن سایگاه بی کسی ها مرهم شفاعتی تو چشمه آمرزشی یا معنی امنیتی تو ای محمد ای متحر ای پیام بر بخشش ای تجلی حقیقت ای دلیل آفرینش اسم تو حرمت هستی آبروی کائنات آیه آیه صلح و توی پژوان رنگ بیداری انسان تا ابد جاری و جاوی ای masu wari bar mu da ku a cikin shirin ganin lokaci na raran mu sai a tarbiye mu a shiri na gaba da mun jin mu dauke da wasu a dan shirye-shirye amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na ragizo to www.tv1.ng a huta lafiya.